إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه حج الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 26 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na shek muhammad din albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi 148 ana wa bugun za mu tashi a fakara ta saba'in da shida a jerin gwanon majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na tamanin da shida mun koro bayani kan yadda ake yin wato sallah ta gawa tun daga kabbara ta harama halin ya kawo mana dalilai na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan an yi kabbara ta farko ita ce ake aga hannu ko dai daura da kafada ko kuma daura da kunnuwa sannan liman ya ce Allahu akbar to idan ya daga hannu yayin wannan kabbaran sauran kabarbari na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na bakwai da na takwas da na tara ina fata an gane da na tara in dai guda tara ne ba a daga hannu kabbaran kawai za ka yi daman ko dai ka yi hudu ko ka yi biyar ko ka yi shida ko ka yi bakwai ko ka yi tara a gaba ne za ka yi tara sai ka yi takwas sai ka yi na takwas sannan ka yi na tara ta fahimci zafon ɗazu na ce takwas sai kana ya maka ɗan wani abu ka ce a ah, a to za ka yi tara babu takwas to ka fahimci zakon kenan kun ne? to haka duka kabarbarin duka sun tabbata mun gama karanta hadisai a kansu ko yanzu muna kan wato sallah ne cewa liman zai karanta fatiha kuma yanzu a cikin sallar muke idan ya kabbarta yaya zai yi da hannun zai sake ta ne ya yi sadulu ko zai yi kabdu to shine gabar da mu tashi yanzu amince wannan Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nake sallah to wannan ba bambanci da sallan farilla da sallan nafila da sallan sallan ne sallar gawa da sallan wanda kuma sallan idi rama ko babban sallah al-adha ko da idil sannan kuma wace sallah sallan ruwa roƙon ruwa ina fata an gane to duk sallolin da manzo Allah yake yi a yi koyi da shi yanda yi. an gano wannan to malam sai ya ce thumma yad'u yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra والرزغ wasa'idi malam yace thumma yad'u yad'u yadahu al-yumna sannan liman ya daura hannunsa na dama ala zahri kaffihi al-yusra a saman tafin a saman ne bayan kafin hannunsa na hagu nan kenan ko ya daura haka yace warruzghi da kuma daidai nan shine mahaɗa tsakanin tafin hannun da ne tsintsiyan hannu shine arruz nan an gane sai ya ce wasa'idi da kuma tsintsiyan hannun nan kenan ko dai kai haka an gane amince wannan ko kuma kai haka an gane ko kai haka ko kuma kai haka duk wanda kai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana so ya nuna maka tsantsinin sahabbai a addini duk abin da manzo Allah ya yi sai da suka kalle shi kuma suka nakalto yanda yi to ni da kai kuwa yanzu ba mu da uzuri ko tunda akwai ilimin a ajiye an rubuta ta abin da ke bukata ni da kai shine mu karanta ta mu aiki da ita dan mun karanta ta ba mu aiki da ita ba ba mu da uzuri a gaban Allah dole mu karanta kuma dole mu tabbata shi a aikace ko da duniya ba sa yin sa a aikace ba ruwanka da kowa kai tun ka karanta to yanzu baka da uzuri a gaban Allah sai ka aiwatar da shi sannan zaka kubuta a gaban Allah kai kuma daman ilimin nan kana yi ne saboda ka tsira a ina duniya kuma ka tsina a ina a lahira Allah ka shirye da malam yace thumma yashuddu bihima ala sadrihi sa'annan ya riƙe su ma'ana ya yi damka da hannayen a kirjinsa ko dai haka an gane amince wannan ko kuma ne haka ko ya yi wabu shi ne haka ko ya yi ƙablu ya riƙe haka ne a kan kirjinsa an gano wannan sai ce wa fi zalika a hadithun labudda an takura ba'daha malam ya ce a cikin wannan bayanin da na koro maka akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu makawa in ambaci sashe daga cikin hadisan saboda ka san cewa ba da molanka ake addini ba kuma ba da ra'ayi ake yi ba kuma ba ina ganin ya dace ko haka na ga ana yi ba shi bane addini yaya Allah ya ce yaya manzo Allah ya karanta shikenan an gane in ka tsaya a haka ka huta duniya ka huta a lahira saboda duk wanda ya tsaya ya takaita akan abin da Allah ce da manzansa ya huta ba wanda zai zo ya kangwame ka me yasa kake kaza Allah ne ya ce ayi me yasa kake kaza manzo Allah ya ce ayi shi kuma ya ce ah to me yasa ba ka yi inda mutane ba su yi ah a dai manzo Allah ya ce ayi ba kuma Allah ya ce mi koyi da wa shi kenan ka huta an gane ka huta ba za ka samu tashin hankali ba Allah ka shirye da mu malam yace al-awwal hadisi na farko an abi hurairah marfu'an fi hadisihi al-mutaqaddim qanifan mun karanta hadisin a shafin da yake gabanin wannan shafin an gane shafi na biyu a baya yace hadisi na abu huraira wanda ya jingina sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka shuɗe shi a baya ɗazu in ji malam shi ne ce wa waba al-yumna ala yusra ya ɗaura hannunsa na dama akan ko bayan tafin hannunsa ko kuma bayan hannunsa na hagu an gane ya ce wa huwa wa in kana ba'ifan isnad shi hadisin ko da yake isnadinsa mai rauni ne inna ma'anahu sahihun malam yace ma'anar hadisin ingantacce ne bi shahadatil ahadith al atiya wanda zai ƙara ƙarfafa wannan hadisin hadisan da za su zo masu zuwa innaha bi itlaqiha tashmalu salatal janazati yace hadisan idan aka ji su a sakke yanda suke suna sun gane hadisai akan sallan gawa kama tashmalu kulla ma siwa al-maktubat min as-salawati yanda ya gane dukkan sallolin da ba sallolin farilla ba da salloli al-istisqa kaman sallan roƙar ruwa wal kusufi da sallan kisifewar rana ko kisifewar wata wa gairi hada makamancin haka kaga na farko kenan الثاني أبو نبي daga cikin hadisai ke nuna in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana daura hannunsa ne qabdu ko wad'u an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala alan yace hadisi daga sahal an sa'ad as-sa'idi Allah ya kara yadda a gare sa qal yace kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as bin Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kare yadda a gare sa yace kanan nasu mutane suwa kenan sahabbai an gano wannan ana umurtan an yaba yumna ala zira'ihi yusra mutum ya daura hannunsa na dama akan zira'in cikin hannunsa kenan na hagu salati a sallah ko dai yayi haka an gane ko kuma yayi haka an gane ko yayi haka wudu kenan ko yayi haka qabdu ko yayi haka duka wanda yayi ya inganta a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka dai a ina a kirjinsa ba a cibiya ba an gane wannan malam yace akhrajahu malikun fil muwatta'i na farko imam malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwatta to kaga an rusa masu daukan malikiya sai kai sadadu cewa dole in dai malikiya ne sai dai kai sadadu shine daidai kaga wannan ya zaɓa wa Abin da imam malik ya rawaito a cikin muwatta malik amince wannan sakon ɗaya kenan mutalladin farko shafi na 174 wa min tariqihi al-bukhari a cikin hanyar da aka rawaito wannan hadisin imam al-bukhari ma ya rawaito to ina ne cewa hadisan imam al-bukhari yana cikin bola to gashi imam malik ya rawaito kuma imam bukhari ma ya rawaito sa kaga wannan ya nuna bai yi wa kansa adalci ba sa'annan kuma ya yi wa addinin musulunci mummunan wato wato suka saboda duk malaman da suka shuke tun daga shekara 200 da suka wuce zuwa yau babu wani malami na musulunci da ya buɗe bakinsa ya ce hadisan imamul bukhari a bulaye ina wannan zamani kuma abin takaici wa'anda suke da'awar ilimi suna ba da kariya wai ba su yadda ma wannan maganan laifi ba ne sai an mai kwaskwari ba. to kaga wannan kalma ce mummuna kalma ce mummuna saboda yana so ya nuna maka cewa duk waɗannan malaman da suka shuɗe amince wannan wato ya fi su gane addini amince wannan saboda bilisanin hal wa bilisanin makala abin da yake so ya nuna ke Allah ka shirin da sai malam ya ci gaba da cewa wasu wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisin imam bukhari ya rawaito sa wa kadha imamu imam muhammad fil muwatta'i haka shi ma muhammad ya rawaito su a cikin muwatta nasa hadisi namba 156 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na biyar shafi na 336 wal bihaqi haka imamu al bihaqi ma a cikin sunan al-kubra tasa mujallabi na biyu shafi na 28 kaga wannan dalili na biyu ke nuna in aka zo sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sakin hannunsa yake yi ba duk wani malamin da kaga yana sallah ya saki hannu kasancewa ba sunna ne ba shi wannan ko shine alhuda huda ilimi ka sani cewa ba shi ba sunna bane kai dai sunna ta manzon Allah shine me ayi wad'u ko ayi qabdu to shi ya haka eh sai ka bashi uzurinsa ko dai ya jahilci matsalan ko kuma bai karanta matsalar ba mafi saukin maganar da za ta faɗi a kai in za ka ƙara mai na ukun ka ce ya san gaskiya ya take gaskiya sai ka kyale shi a wurin amince wannan kai kuma wa aka ce kai koyi da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna karantar da kai ne abin da ke na sunnan manzan Allah dan kai aiki da shi in shi kuma zamiya ya ibe shi ya je wani abu sai ka ajiye masa zamiyansa kai ka bi wanda yake daidai shi ne ka kuta amma kada ka ce bayan ka tabbata cewa wannan zamiya ne ka ce tun da babban malami ne kana kan bakan abin da yake akai to ba ka da uzuri a gaban Allah Allah ka shigar da mu ya yace azali hadisi na uku an ibn abbas radiyallahu anhu qala sami'tu نبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حديثي دقى عبد الله بن عباس الله يقار يدعى قريسة دمها يفنسا يتي سمعت نبي الله يقول ناجي النبن ألا يناتيوا إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة to ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'asharar al'anbiya mu tarin annabawan Allah umirna bi ta'jili fitrina an umurce mu mu gaggauta bude bakin mu idan muna ne azumi sai ya nuna duk annabawan da suka shuɗe suna ne suna azumi kaga ɗaya kenan wa ta'khiri sahurina da kuma jinkirta sahur ɗinmu ba a so ka yi sahur karfe uku yanzu a su na yi ne karfe biyar da minti hudu ko ko da minti uku abin da ya dace shine in ka tashi yin sahur ka karkare ko ka kare cin abincinta na sahur karfe biyar saura minti goma sha biyar haka ne? ko kuma saura minti ashirin an gane? ko kuma saura minti goma shi ne ka cike sha biyar ɗin kenan ko? ɗan wannan range ɗin ko ashirin ko sha biyar ko goma ka ɗan tsaya a wannan range ɗin shine daidai shine sunna an gano wannan to haka ake so in za ka yi wato sahur azumi na farilla ko na nafila ka jinkirta sai ya kai gab inda mazala ce ta saharu inna fi sahuri barakatun ku yi sahur saboda a cikin yin sahur akwai albarka wannan albarkar ake so ka samu ta fata mun gani albarkar nan ake so ka samu sai ya ce wa an nafa'a na ala shama'ilina fi salati kuma an umarce mu mu ɗaura hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a cikin sallah kenan duk annabawan Allah ba su yi ba har zuwa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sunna ce ta annabawa ko yin sallah Allah ya magana akan annabi Isma'il ya ce wa kana ya'muru Alahu bis salati waz zakati ko wa kana inda rabbih mardiya kaga shi ma yana umurtan yin iyalansa da yin sallah kenan duk annabawa sun yi sallah kuma duk sallan da annabawa suka yi abdu suka yi ba su yi sadin ba amma yanzu wannan wannan kuma shine sunna malam yace akhrajahu ibnu hibban anna hadisi imam Ibn hibban ya fito da shi fi sahihihi a cikin sahihinsa hadisi ba ta biyar. kuma ya zo a cikin ne sai ce mawari. Littafinsa mawari mawaridu dham'an ala da ibn hibban an gane yana da wannan littafin wattabaraniyu haka imamu tabarani kabir yana da mu'jamul kabir yana da mu'jamul saghir sannan kuma yana da mu'jamul wasit guda uku to a cikin mu'jamul kabir hadisi namba ta 1851 wa fil awsaf haka ma ya zo da shi a cikin mu'jamul wasit shine al awsaf mujalladin farko shafi na kaya zuwa goma wa min tariqihima abdiyaqul maqdisi a hanyar wannan Barani da ibnu hibban imamu abdiyaqul maqdisi shi ma ya rawaito wannan hadisin fil mukhtara a cikin littafinsa al mukhtara an gane mujalladi na biyu shafi na goma hadisi nan bata uku kultu imamu nasiruddin albani Allah ji kansa da rahama ce sai na ce wa sanaduhu sahihun ala shafi musulmin. isnadun wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin da imamu muslim ya gindaya zai rawaito hadisi a cikin sahihinsa ko da yake bai rawaito wannan hadisin ba amma sharadin da ya gindaya wannan hadisin ya cika shi a ciki wa sahahahu suyuti imam suyuti ya tabbatar da ingancin wannan hadisin fi tanwir al a cikin tanwir al-hawalik sharhin muwatta malik da imam suyuti yayi mujalladin farko shafi na 173 ina fata mun gani وله طريق أخرى عن ابن عباس har ila yau wannan hadisi yana da wasu hanyoyi na daban daga abdullahi dan abbas har ila yau akhrajahu at-tabarani kabir imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam kabir nasa wa diya'u al-maqdisi da diya'u al-maqdisi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa lahu shawahirun malam yace hadisin nan yana da shawahid da suka ƙara ƙarfafa shi zakartuha ta takhriji kitabina yace na ambaci shawahidin wannan ruwayar a cikin littafinmu sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam ko min takdiri takbiri taslini, at annaka taraha siffan yanda manzon Allah yayi sallah tun daga kabbaran harama zuwa sallama kamar kana ganin ga da manzo Allah ke sallah kaga yanzu an gama maka komai kai dai abin da ake bukata ka karanta kai aiki da shi shikenan ka huta ina fata mun gani kaga malam ya karanto mana hadisai yanzu muna kan hadisi na uku kike tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallah me yake yi abdu ko ne ko wad'u bai taɓa yin sallah ya yi sadalu ba ina fata an gane manzo Allah ba ya yi kuma bai yi ba kuma sahabbansa ba wanda ya yi tabi'ai ma ba wanda suka yi atba'u tabi'ina wanda aka taɓa samu ya taɓa yin sadalu a cikin sallah shine imamu malik kuma dalili ne kamar yadda imamu Abdul Bari ya kawo kissan a cikin at-tamhid sharhin da yawa da malik cewa an da ki imamu malik ne a hannu sai hannunsa ya yi tsami ya kai ga in zai yi sallah ba zai iya ɗaga hannun ya ɗaura shi a kirji ba to saboda tsamin da hannunsa ya idan ya yi kabbara sai ya saki hannun baya iya ɗaura shi a kan juna ya yi sallah to waɗanda suka zo wurin imamu malik suka ga yana sallah kaga me za su ce sun ga imam malik ya yi me ya saki hannunsa yana sallah to kaji inda aka samu wannan dalili amma duk sauran hadisan da aka jingina aka ce wai manzon Allah ya yi sadulu duk hadisan ƙarya ne dukkansu babu wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun gane amma shi wannan Allah ka shirya da mu ana yace ar-rabi'u hadisi na hudu an tawus daga Fawus bin Kaisan ce qala Fawus ai tabi'i ne ba sahabi bane an gane qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u al-yumna ala yadihi al-yusra wannan tabi'i ne maganar nan kuma amma sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai rayuwa da manzon Allah ba to zamu ji duk bayanai na dalilin da hakan ya faru malan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna ala yadihi al-yusra yana daura hannunsa na dama kan hannunsa na hagu yanzu misali kan shekara talatin da biyu sai yazo yake ce maka malam abubakar mahmud gumi lokacinsa ya yi kaza sai ya ce a wannan magana akwai alaman tambaya dan lokacin da malam abakar mahmud gumi ya rasu allah ya ji kansa karama shekaran shekaransa biyu a duniya ko dole ba shi ya gani ba an gaya masa ne ko kuma ya kalla a tv kila wajen karatuttukan da ake sawa an gane sai a ce waye baka labarin an gane shi ne kamar tabi'i ya ce manzan allah ya yi kaza sai a ce ai bai rayuwa da manzan allah ba kuma kila lokacin da manzo Allah yake duniya shi a lokacin ma bai zo duniya ba an gane wannan to ta yaya zai ce manzo Allah ya kaza dole akwai wanda ya bashi labari amince wannan sakon malam sai ya ce thumma thumma yashuddu bihi ma ala sadrihi sa'annan ya jam'i hannayen guda biyu akan kirjinsa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah kaga haka ko yi haka ko yi haka an ka duka dai akan ina jinsa idan yana sallah wannan duk yana nuna maka yanda wato sahabbai suka nakalto maka addinin musulunci ba wata gaba in dai na ibada ne da ba su nakalto manzan Allah ya yi ko manzan Allah ya ce ba kaga kai kuma a yau baka da uzuri ilimin an tattaro maka shi an tara maka shi a wuri ɗaya mafi sauki wanda inda da ne littattafai da yawa za ka bi kafin ka zo ka ci karo da su a shi muna karanta wannan littafin yanzu mana shafi ɗari da hamsin littattafan da muka karanta tun daga farko na littafin zuwa nan sun fi ɗari ina malam ya tattaro maka su ba ka ga wani littafin makila haka koma ga Allah ba za ta ganshi ba amince wannan ka ga an tsara maka ilimin an sauwake maka shi a wuri ɗaya, abin da ya rage gare ka kame karanta kuma kai aiki shi Allah ka shirya da malam yace akhrajahu abu dawud wannan Hadizi imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗaya, bi sanadin jayyidin anhu da isnadi mai kyau daga shi haus wa huwa wa in kana mursalan alan yace ko da yake shi haus ya ambaci hadisin mursali ne ya tsallake sahabin da ya bashi labari fa huwa hujjatun inda al-jami' yace duk da haka hujja ne a wurin da yawa ko kuma dukkan malaman hadisi amma man yahtajju minhum bil mursal itlaqan fa zahirun yace wanda yake kafa hujja daga cikinsu da hadisi mursali kai tsaye zahiri ne a biyu yake maganarsa wa hum jamhurul ulama su ne jamhurin malamai kaga tawus yana daga cikin wanda ke ake kafa hujja da mursalinsa kamar yadda ake kafa hujja da na sa'idu bin musayyab an gane shi tabi'i ne babansa sahabi kakansa sahabi yana auren diyar sahabi magadi ya tattara daraja ko shi tabi'i ne babansa sahabi kakansa sahabi yana auren diyar sahabi abu huraira ka koga ya tara yawa ko ya tara falala an gane ya tara falala da yawa sirikinsa sahabin manzo Allah babansa sahabi kakansa ma sahabi kuma ya auri diyar sahabi shi kuma gashi tabi'i kaga tara falala da yawa amince wannan malam yace wa amma man la yuhtajju bihi daga cikin tabi'ai wanda ba a kafa hujja da shi illa idza ruya mawsulun sai dai idan ya rawaito hadisi ya jingina ta zuwa ga sahabi sahabin kuma ya jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw kana lahu shawahid ko kuma yana da wasu shawahid hadisai wanda ba nashi ba wasu a gefe wanda suka yi kamaiceceniya da nasa kuma wa'ancan ingantattu ne sai a ce nashi ma ya samu shiga kenan ko da an samu kwatankwacin nasa sai malin ya ce wa huwa sawabu wannan shine daidai fali anna li hadha shahidai ce wannan hadizin yana da shahidai ne yana da wato ruwaya guda biyu da suka karfafa shi yake ƙara tabbatar da maganan ba da molanka bane manzan Allah ne ya faɗe su sai ce al'awwal. na farko an wa'il bin hujar daga wa'il bin hujar radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yad'u yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahuma ala sadrihi wa'il bin hujar yana bada labari sahabi ne annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi sallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idanunsa guda biyu yad'u yaminahu ala shimalihi yana daura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu thumma wada'ahuma ala sadrihi sannan ya dauki hannayen guda biyu ya daura akan kirjinsa kaga dai yana tabbatar maka da manzo Allah ga yanda ke sallah ba bambanci da maza da mata kowa in zai yi sallah ya daura ya a ina a kirjinsa an gane kowa ya ɗaura a kirji da maza da mata amince wannan sai malam ya ce rawahu ibn khuzaima fi sahihi wannan hadisi imamu ibn khuzaima ya rawaito sa a cikin sahihinsa kama fi ar raya kamar yadda imamu zailai ya ambace sa a cikin littafinsa ar raya tallafin farko shafi eh, uku da goma sha hudu, wa akhrajahu al fi sunanihi haka imam al-baihaqi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa sunan kubra kenan mujalladi na biyu shafi na talatin, min tariqaini anhu shi ma ta hanya guda biyu imam al-baihaqi ya rawaito hadisin duk daga wa wa'il bin hujam an gane yuqawwi ahaduhuma al-akhar ɗaya ruwayar tana ƙarfafa ɗaya ruwayar kenan ruwayoyi ne ingantattu wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwayar da malam ya kawo mana an gane ga yana nuna mana bi har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura hannunsa ne akan ne akan kirjinsa hannunsa na dama akan hagu akan kirjinsa a wajen sallah sawa'un sallah ta farilla ko ta nafila ko ta kusufi ko ta idi an gane sa'annan kuma ko sallah ta jana'iza duka manzo Allah yana yin qabdu ne bai taba yin sadalu ba kuma in wannan sakon Allah ka shirye da mu harin yace asdani hadisi na biyu kamar ya kawo mana cewa akwai hadisai guda biyu da suke kara karfafa wancan ruwayar ta Qawus duk da ta zo mursalan an gane to ga wata da ta zo mausulan da ke ƙara karfafa wancan ruwayar da ke tabbatar da ruwayar ingantacciya ce ba ga ifiya ba ce an gane sai ce an kabisata gini hulb an abihi qal hadisi daga kabisata bin hulb an abihi shi kuma daga babansa hulb kenan daga babansa qala shi babansa sahabi ne yace رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره yace na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yansarifu an yaminihi yana idadda sallah ta hannunsa ta dama wa an yasarihi da kuma hannunsa ta hagu ma'ana in zai ida da sallah haka sallama kenan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko sai ce wa ra'aituhu qal yace har ila yau na gansa shi wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yad'u hadhihi ala sadrihi yana daura wannan hannunsa kenan akan kirjinsa wasafa yahya sai ce ya siffanta waye yahya din nan huwa ibnu sa'id ibnu sa'id sai siffanta yahya sai ce al-yumna 'ala al-yusra fawqa al yace dama akan hagu saman maraban hannu nan kenan mifsal nan kenan ko an gane shine ar din kenan kun ga mifsal inda maraban kafin hannu da ina tsintsiyan hannu to yana ɗaura hannunsa a kan wannan a ƙirji idan yana sallah kaga ya tabbatar mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana ɗaura hannunsa na dama a kan ina a kan hannunsa na hagu a ƙirji idan yana sallan gawa saboda haka duk wanda zai sallan gawa zai ɗaura hannunsa na dama a kan hagu a kan ƙirjinsa ya yi sallah da maza da mata ba bambanci wannan yana ƙara tabbatar maka da hadisin Malik bin Huwairi hadisin kutubu sitta sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nake sallah kaga anan babu wani uzuri da mutum zai zo ya yi sallah ya saki hannunsa ya ce wai malam wani yanda yake sallah kenan ba uzuri ba ne saboda ba malam wani aka ce ka koyi da shi ba wa aka ce ka koyi da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira tabbas abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarju Allah wanda ke kaunar haduwarsa da Allah wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa amince wannan Allah ka shirye da to shine sai malam yace akhrajahu Ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin ne a cikin littafinsa musnad mujallaji na biyar shafi na ɗari biyu da da shida bi sanadin rijaluhu thiqatun yace da isnadin hadisin da jerin gwanan mazajen hadisin thiqa ne rijalu muslimin wato jerin gwanan hadisan imamu muslim ne غير قبيصة هذا yace banda kabisa kabisa gini hul shi banda shi shine kaɗai babu a cikin jerin gwanan mazajen ruwayan imamu muslim a cikin sahihinsa wa kad wasaqahu al wato ijili a babun ilal wajar wata abin shi ma ya inganta shi wa haka imamu ibn hibban ma ya inganta shi lakin lam yarwi an sai dai shi bai rawaito daga gare sa ba ibn hibban bai rawaito daga gare sa ba ijli ma bai rawaito daga gare sa ba amma dukkan su sun inganta shi a babun ilal a jarh wa ta'dil an gane ghaira samma bin harb banda sammak bin harb wa qala shi yace ibn al-madini Ali bin Madini ya ce wan da imamun nasa'i dukansu sun ce majhulun su ba su san halinsa ba wa fi taqrib amma a cikin taqrib na ibn hajar al-asqalani shi ya ce annahu makbulun." wannan tabi'i makbul, bi ma'ana hadisinsa hadisi ne wanda ake karba saboda haka kaga babu wani iskali ina fata mun gani qultu imam nasir bin albani yace yanzu zai ƙara sharhi a cikin wannan bayani fa mithluhu hadithuhu hasan irin wannan mutumin hadisin sa hasani yake zuwa fi shawahid saboda shawahid din da suka ƙara karfafa shi bai mai da shi hadisi mai rauni ba an gane ولذلك قال الترمذي بعد an kharraja lahu, min هذا الحديث dalilin haka nema ma imamu tirmidhi bayan ya fitar da wannan hadisin a cikin jami'insa sai ya ce akhadha shimal bil yamin ya dauki hagu da dama amince wannan hadithun hasanun sai ya ce hadisi ne hasan kaga ruwayar hasan ce ba ta kai ifin da ba za a yi aiki da shi ba hasan kuwa hadisi hasan da hadisi sahihi duka matsayinsu ɗaya a wurin aiki in dai ya tabbata hasan to dole za a aiki da shi kamar yadda sahihi in ya tabbata sahihi za a aiki da shi dukkansu hujjoji ne da ake kafa hujja da su wajen bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gano wannan sai imamu nasiruddin albani ya ci gaba da cewa fa hadhihi thalathatu ahadith wa'annan hadisai ne guda uku fi anna sunnata alwad'u ala cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallan gawa shine daura hannun dama akan hagu a kirji malam ya sauke layi a ƙasa ko yace wa fi tab'atil jadida a wani sabon bugu fi min kitabi na littafi na inji shi malam Nasiruddin Albani sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shafi na goma sha biyu zuwa sha bakwai raddun ala ba'd muta'assib hanafiyyati akwai raddi wasu masu ta'assubanci na mazhabar hanafiya al-mu'asirin na zamaninmu da muke rayuwa da su fi tashghili fi ghibihi ala sunna wajen munata wannan sunna cewa ba za a yi aura hannu akan kirji a sallah ba dole sai dai ka sa a ina a cibiya kuma babu hadisi ingantacce da yazo cewa manzo Allah ya daura hannunsa a cibiya yana sallah saboda su ne hanafiya suka ce in za ka yi sallah sai dai ka ɗaura hannu a nan cibiyarka shi sa idan ka je saudiya za ka ga da yawansu musamman dan irin a indiya indiyan nan za ka gansu sun ɗaura hannunsa ina a kan cibiya suna sallah haka in ka gan shi to mazhabar hanafiya yake bi amma ita ma ba ta inganta ba Ka ga me ake so mutum ya yi ya bautata wa Allah akan me akan abin da ya inganta mu kuma namu in ka ga mutum ya yi sadalu to malikiya ne an gane in ka je misira za ka gan je sudan ma haka za ka gan su, za ka ga yana sallah ya saki hannunsa shi malikiya yake bi amma fa ba manzo Allah ya ba dan abinda manzo Allah ya bai saki hannun ba ya rike hannunsa ne haka to wanda kaga ya saki hannunsa ka mazhaba malikiya ya bi shi wannan wanda kuma ka ga ya daura hannunsa akan cibiya ya bi ne mazhaba ta hanafiya amma mazhaba ta shafi'iyya da hanabila shine a ɗora hannu a kirji kamar yadda ya tabbata a sunna tawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne fi daidai a ciki na manzan Allah shine wanda hanabila ta shafi'iyya suke a kai ko to wanne ya kamata ka bi shi wannan saboda waye ya koyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirin da mu amince wannan to shine sai malam ya ci gaba da cewa wala ya shukku man waqafa ala majmu'iha fi annaha salihatun listidlali ala zalik sai ce wala ya shukku man waqafa ala majmu'iha ce man waqafa ala majmu'iha wa man waqafa ala majmu'iha duk wanda ya tsayu akan tarin hadisan nan gabaki daya la ya shukku ba zai taɓa shakka ba fi annaha cewa wannan mai hadisan salihatun listidlal sun inganta wajen kafa hujja da su ala zalika a bisa hakan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaura hannunsa ne akan ina kan kirjinsa a sallah ta gawa gaba gabaki ɗaya. sallolin da manzon Allah ke yi ba sakin hannunsa yake yi ba haka masu yi sai su bari abu da ba sunna ba ce an gane wanda yake shine sunna shine alƙabdu ko alwad'u wannan shine wanda manzo Allah ya tanzar da al'ummarsa sai ce wa amma alwad'u tahta surrati kaga ɗaura hannu a wurin sallah a ƙarƙashin cibiya fa da'ifun hadisan da suka zo ba su inganta ba ittifaqan dukkan malaman hadisi sun yi ittifaki ba wanda ya inganta kama qala an kamar yadda imamu nawawi ya faɗi wa zailai da imamu zailai wa ghayruhuma da waninsu duk sun faɗi cewa duk malaman musulunci sun yi tabaki bai inganta ba to kuwa ba a bautata wa Allah da hadisi ne laifi saboda ba manzo Allah ya faɗi shi ba sai malam yace wa qad bayyantu zalika fi takhriji al musharu ilayhi anifan malam ya ce na riga na yi bayanin wannan bayani a cikin takarijin da na yi tazu saboda haka babu bukata yanzu in ƙara nana tashi saboda zai zama kawai ta bayani amma dai abinda ake so a karantar da mu a takaice manzo Allah bai daura akan karkashin cibiyarsa ba haka kuma bai saki hannunsa ba wanne yayi ya daura hannayensa guda biyu ne akan kirjinsa ko dai ya yi wad'u shine haka ko yayi qabdu shine haka ko yayi wad'u akan tsintsiyan hannu ko yayi a kan tsintsiyan hannu a dai kan kirjinsa a sallah duka wa'annan su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma a ƙarƙashin cibiyarsa bai yi ba ko ya saki hannunsa bai yi ba Allah ka shirin da mu dan ya kamata mu dasa aya mun kai gaba wanda in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu taura a wato gaba ta saba'in da bakwai insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan za mu da sa'aya subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kan ba da dama ayi tambaya saboda mun hada sallah ne in akwai shi kenan in kuma babu za mu tafi karatunmu sai mu rufe karatu wa alaikum salam na'am na'am na'am a wani gaba ne ya kamata ya faɗa haka eh gaba biyu ne tambaya ce mai mahimmanci an yi ruwa kuma ana ta ruwa har muka idar da sallah ko ana ta ruwa ladan da ya kafafe lokacin da yake kiran sallah yana da zaɓi idan ya zo hayya ala sala zai karanta hayya ala sala da hayya ala fala ba ala sallu fi buyutikum ko ya ce ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah shikenan ko kuma ya karanta hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al hayya ala al sai ce ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal sannan ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah duk wanda yayi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so na'am na'am na'am e babu laifi tambaya ce idan kana sauraron wa'azi kuma kana azkar yaya hukunci yayi ba laifi bane ai da kunne kake ne kake saurara azkar kuma da ne da hannu ya tsaka sai kuma da zuciyarka saboda ka ba laifi bane ina fata an gani ba laifi bane shikenan to abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana inda Allah ya hada fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa zakatan su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba dukkan abin da zai zama tarnaki tana gare mu a cikin wannan ƙasa kuma wannan yanki da muke rayuwa na arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawar da shi a cikin wannan ƙasa tamu duk wanda ke nufin wannan ƙasa da kuma wannan yanki namu na arewa da sharri da fitina da musiba ya Allah kafi mu sanin sa kai mana maganinsa. wanda ke nufin mu kuwa da alkhairi ya Allah ka fi mu sanin sa ka bashi ikon dawo wannan alkhairin zuwa gare mu ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa da gida a aljanna mu ma ka gida mana ka gidaje a aljanna Allah ka bashi dukiya ka bashi iko ya salwantar da wannan dukiya a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah ka bamu abin da yafi dukiyarsa yawa kuma ka bamu ikon mu yi irin hidimar da yi sama da abin da yayi wa addinin Allah kuma idan muka yi da mu da shi gaba kiɗa daya ka karba mana a matsayin ibada ƴan uwanmu masu kallon mu da sauraron mu maza da mata su ma Allah ka yi musu albarka a rayuwarsu ka haɗa mu da su gaba kiɗa daya a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa suruka astaghfiruka wa atubu ilayk